أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu a daidai wani lokaci da sauraron mu bayan gisa ta addinin musulunci a yau muke goma ga watan rabiul akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda a halin yanzu muke gab da kawo muku fasara hudu ba harami kai tsaye daga bakin babban minista da kula da haramain sharifai da talatin makka da kuma madina farfesa abdurrahman ibn abdulaziz as-sudais da shi za mu kasance a cikin hudubar wannan rana mai albarka ta da kuma kawo ku fassara ta kai tsaye daga wannan kafa da kuke tare ita a daidai lokaci muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati da kuma ɗaukaka da daraja da kuma abin da zai zama cewa shi ne alkhairi da zai mu gaba ɗaya fatan mu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yarda da mu da kuma amince mana akan dukkan al'amuran da muke tafiya a kansu Allah ubangiji muke roƙo alkhairan da suke wajensa Allah ta'ala ya bamu kada Allah ta'ala ya haramta mana na alkhairi muke nema a tare da shi Allah ya fi mana ya gafarta mana ya sanya aljanna su dauke ce mu kamar Muhammad ibn Ali al'umari ya kammala kira sallah a daidai wani lokaci yanzu kuma muke dakon fara fasara Kudu ba sai tsaye tare da kuma ba a lokacin daga bakin fadin su rahman godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah godiya wadda bata gushe ba tana rubanya da junanta muna gode masa subhanahu godiya ce wadda take bibiyar junanta rubanya wa mai yawa godiya ta tabbata gare ka ya Allah da kuma albarka godiya ta tabbata gare ka ya Allah majibincin lamarin mu kai ne al'amari ki kuma gare ka dukkanin godiya da kuma yabo suna koma gare ka kuma su ne mafi ɗaukaka gare ka da kuma tsarki ma dama abubuwan da ake ganin su ne da alkhairi da falala na shaida ba an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shaida ce da nake yi wanda zukatanmu suke kaskantar da kai gare ka na shaida kuma lalle jagoran mu annabi Muhammadu bawon sa ne kuma manzon sa ne mafi alkhairin wanda ya girmama ubangiji a maganganunsa da kuma ayyukansa tsira da aminci tsara tabbata gare da iyalansa da sahabbansa waɗannan maɗaukakan nan wanda falala ta dawwama gare su da kuma tabi'ai da wanda suka bi su da tafarki na gaskiya har lokacin da muke ganin sammai da ƙasai suna tafiya da hasken su salati taslimi da albarka mabiya juna masu daɗi su tabbata gare shi bayan haka ku tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani cewa ita tsoron Allah haske ne ga zukata sannan kuma yana koma zuwa ga gadar da tsoron Allah Ubangijin talikai gaba ɗaya Allah hana cewa riga ta kawa shi ne alkhairi kuma Allah ta'ala yana cewa mafi alkhairin ku a wajen Allah shi ne wanda bi tsoronsa ita tsoron Allah shi ne mafi girman guziri da kake ɗauke da shi kuma albir shi ne mafi girman al'amuran da ɗan adam ya samu ya ku ‘yan uwana a musulunci a cikin wannan duniya da muke cikin ta wata dauke da fitin tunu, da kuma al'amura na masu rinshaɗewa ga al'umma da kuma wannan duniya da muke ganin al'amura na gaskiya suna zama masu wahala da kuma al'amura da muke ganin sababbi suna zuwa da caccanzawar lokaci da kuma zamani da muke gani da challenges da suke fuskantar mutane ya zama wajibi mu tsaya akan wata matsaya da dangin mu tinkari irin waɗannan al'amura da suke kinkara mu a tsakanin fahimtar mu daga al'adar mu miƙaƙƙiya tatacciya lalle hakika musulunci ya zo mana da aƙida ta tauhidi miƙaƙƙiya kamar yadda muka sani cewa wannan shine da'awar annabawa da manzanni gaba ɗayan su tsira da aminci ƙara tabbata a gare su wannan shine kuma tsarin musulmai gaba ɗaya a rayuwarsu ikhlasin ibada ga Allah ta'ala shi kaɗai babu abokin tarayya gare shi a cikin abin da muke gani na aikin mu nisanci da kuma ji da Allah ta'ala ta ku bauta ubangiji kuna masu tsarkake shi a cikin ibada lalle hakika ibada da addini na Allah ne kake ne tsayin ikhlasi yayin da mutane suka dinga kallon abubuwa na zamani gare su na wahayi da muke gani to ya zama an jararci mutane da irin waɗannan abubuwa na ƙungiyoyi daban-daban tunda suka yi nesa da alkur'ani da kuma ƙungiyoyi da mazhabobi da rarraba mutane zuwa ga gida daban-daban kuma suke bin abin da zai halakar da su kuma suke fada cikin babban rami wanda suka saba ma kyakkyawan aƙida ta alƙur'ani da kuma abin da ke ingantacce na hankali suka dinga bin soyayyen zukatansu me waye kai irin wannan halaka ga mutumin da yake bin son zuciyarsa wanda babu shari'a daga Allah kansa lalle haƙiƙa shari'ar Allah ta'ala mai kakkiya zababbiya ta tabbatar da muna da abubuwan da za mu riko da shi wanda zai nesanta mu daga fitina da kuma shubuha da kuma ubangijinmu ya umarce mu ubangin talakai da mu riko da igiyarsa kakkiya Allah ta'ala yana cewa ku yi riko da igiyar Allah wata ke miƙaƙƙa gaba ku? kada ku rarraba ya ku taron muminai lallai yana daga cikin abin da yake lalata wannan tsari na ikhlasi kuma yake sanya wannan yan uwantaka ɗin babu al'amarin da zai iya rarraba ta ne son shuhura ne son shuhura a tsakanin mutane ka faɗa ma in ka gada ma ka ce wannan shuhurar son mutane a san ka nan kuma da nunar ka kafin ka kone kafin ka nuna irin wannan mutane na neman a san su su zama celebrity a cikin mutane irin wannan bala'i ne wanda yake tafiyar da mutane har ya zama ba a ganin koma a cikin duniya in ba su ba da yawa ma mutane suna neman cewa a tukunce duka wasu abubuwa in ba nasu ba da kuma aƙida da ingantacciyar rayuwarsu sai ya zama kamar irin wannan kawallawal ne yake zirke kan titi da ake ganinta haka nan salafin sala da muka sani suna kyamata shuhura ban ma suna tsere mata kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana daga hadisin da inganta da gare shi na hadisin bin Umar yana cewa yayi hani akan sanya kaya na shuhura kuma manzo Allah sallallahu alaihi yayi bayani akan hukuma mai tsanani akan wannan Imam Abu Dawud Ahmad da kuma Nasa'i sun karto na hadisi ɗaya daga cikin magabata na cewa na hore ka da kyamaci shuhura babu wani mutum da aka jararta face irin wani shuhurar bishir bin hakim yana cewa babu mutumin da zai tsoron Allah face Allah ya taimake shi sabit bunani shi ma yana gaya muhammad bin sirin cewa bai kushe ba yana gaya masa kan cewa ni'imar da kuke tare ta a cikin zaman ku da muke yi muna kauce masa ne saboda kawai neman tsere mashuhura imam ahmad bin hanbal yana cewa ina so in kasance daga cikin ɗaya daga cikin layuka da ake bi na makka ba komai ke sa nake kauce musu ba sai dai neman kauce ma shuhura Allahu akbar Allahu akbar muna neman tsari daga Allah subhanahu wataala kan irin wannan kaskanci baya ɗaukaka haka yake al'amarin da muke gani ya ku bayan Allah shuhura take kasancewa bala'i kuma yake zama wajibi mu dinga kula daga irin waɗannan maganganu na magabata ina kuma labarin waɗannan mutane kuma suka shagaltar da kansu a akan shuhura da kuma fitilar da suke kallon a cikin wannan zamanin ina labarin waɗanda mutane suke nemo zama sassa a irin wannan hanyoyi na sada zumunta ma'ana social media ya zama duk inda aka buɗe su ake gani har ya zama cewa al'amuran rayuwarsu ta canza gaba ɗaya mutum yana yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama da inda ya ga dama a wajen ayyuka wanda ba su dace ba a kowane irin lokaci kuma da yake rayuwa a cikinsa yana yin abubuwa waɗanda za su ɗauke masa rayuwarsa ya zama yana yada abubuwa na mutane wanda ba daidai ba kaga suna yaɗa a social media abincinsu da abin shansu da inda suka zauna da duk abin da suke yi na motsi na rayuwa sai sun ɗauki hoto sun nuna ma mutane irin waɗanda don neman shuhura ga mutane don a kansu su ya Allah waɗannan mutane yaya suke su kasance ni a cikin al'umma har ya zama cewa suna mutane kowaye waye gari suna ka tantance tsakanin al'amuran da suke rayuwa a kansu na gaskiya da kuma abin da suke gani a social media da kuma screen irin wannan abubuwa waɗanda ba daidai ba ya zama ana canza al'amura waɗanda suke ba su ne kan tsari ba da kuma wasu abubuwa da ake da su na cutar zukata da kuma wannan zukata da muke tare da su a yayin da muke tare da al'umma muke ganin wasu mutane da da ɗaya tunaninsu shine zama cewa kawai zama celebrity kowa na son su ko kuma yana bibiyar irin wannan sassa ɗin ba tare da kuma kallon abin da zai zama cewa ya je dawo ba sakamakon irin wannan mummunan al'amura din wawaye suka dinga magana sannan kuma kabi suka dinga sunu suke jagoranci abin da ya shafi mutane da wanda kuma ya shafe su a wautarsu da su da abubuwa wanda suke ba daidai ba haka nan suke samun mutane suna rayuwa a cikin tsari wa irin wani tsari na social media suna yin abubuwa wanda ba daidai ba kuma abubuwan da suke yi da abin da suke aikatawa da neman ɗaukar cewa sai su samu shuhura da kuma wannan bala'i da muke gani da kuma wasanni da suke ma mutane a kuma kafafe na social media da wasa wasar zukatan mutane da suke yi da al'amuran da suke wanda ba daidai ba lallai irin waɗannan wawayen mutane yayin da suka tsayu a kan al'amuran su sai suke tsammanin cewa wannan su ne jin daɗi a cikin al'umma waɗannan kuma su ne suke koma baya sa'annan suke rutsa kawunan su da bar sun bar abin da suke ɗauke da shi na wannan wawancin da sun rubuta da kansu ko kuma sanya tufari na shuhura wanda kuma yake tsarara suke sun kauce ma waɗannan aƙida ɗin da kuma tabbatuwa da kuma al'amura wanda suke masu kyau da kuma bibiyar abubuwan da suke yi ya zama cewa waɗannan shi ne al'amura wanda suke na masu karya zuciya da kuma ƙirƙirar karya da tafiya kan tsari na dole wanda ba daidai ba kuma suna ƙirƙirar karya ce kawai suna jingina wa kansu da waɗannan da wanda imani da Allah ba kuma waɗannan su ne maƙaryata a wajen Allah don haka mutum ya dinga da'awar abin da baya da shi ko kuma yana ƙoƙarin tabbatar ma kansa wata ɗaukaka wadda babu ita irin wannan wawan takarda kawunan su da suke yi da neman kaiwa zuwa ga babban matsayi kuma ba su kai ba da maganganu akan wani su ne manya kuma ba manya ba ne da tsayuwa kan manhajin da ba tsari ba ne mai kyau alke tabbata da Allah lallai wannan ƙirƙirar ƙarya ce mai girma suka dinga yi makawo su kowane mutum da abin da ya aikata yana da babban laifi a kansa lallai wanda ya ƙirƙiri wannan al'amarin kuma yana da babban laifi mai girma a wajen Allah da azaba mai raɗaɗi ya ku al'ummar musulunci ba kawai wajen maganar shuhurar kaɗai ba ce a'a abin da suke nufi kuma shine Allah ta'ala ya ganka akan mafi alkhairin rayuwarka kuma ya same ka a inda yake ya hana ka wannan babban lamari ne ya ku bayan Allah wanda mai tsoron Allah zai sanin cewa Allah na bijiyarsa zai kauce irin wannan tsari din da kuma al'amura waɗanda suke ba daidai ba da ƙoƙarin kuma tun yada abin da yake ba daidai ba ne da haka wajibi ne ga wanda yake jin girman masuliya da nauyin amana a kansa ke kauce irin waɗannan abuwa. kuma ya daina bibiyar irin waɗannan mutane wanda ba su da gaskiya a wajen da a wasu da kuma inkarin abin da suke yi wanda magabata na kwarai shi ne abin da suke yi ya ku musulmai akan irin wannan kuma tsari da ya wuce bayani a kansa ya zama wajibi gare mu mu kauce mu tunani wanda ba daidai ba da irin mutanen suke siffantuwa da irin wannan shuhura din kuma suka dinga yada al'amuran su a tsakanin mutane ya zama wajibi ga mamus al'umma da 'yan siyasarta da malamanta da kuma jagororinta da masu kula da wayewarta, da kuma kafafen yaɗa labarai su yi ƙoƙari su kawo canji akan irin wannan tsari ɗin da kuma tsoratar da mutane akan wannan al'amari mai girma wanda yake ya taɓa ma tsari na gaskiya da kuma abin da muke gani na tafiyar da gaskiya akan mutane da kuma al'amarin da muke gani yana tafiya akan tsari wanda haukan nan tasu take tafiya ba daidai ba da kuma wajaje wanda ake kawowa wanda ya zama wajibi da kuma lazim a kula da tsarin su da kuma sanya su akan tsari da kuma taƙaice musu abubuwan da ba daidai ba da abubuwan da muke gani wanda ba daidai Dan kare mutunci al'ummar mutane da kuma kare wasu rayuwarsu da kuma kare masa matsayinsu da tsare musu kuma abin da ke na waƙi da muke gani a wannan rayuwa din wanda ya zama wajibi mai kokarin kare irin waɗannan al'amura din waɗannan da muke gani ba daidai ana yaɗa su ba ku sani kuma ya ku bayan Allah irin waɗannan abubuwa waɗanda haƙƙin bai gushe ba kan rayukanmu muna bibiyar su kamar muna kan aminci da su ne amma ko ba haka ba ne amma kuma a wajen Allah ta'ala kuma al'amura gaba ɗaya suke komawa haka Allah ta'ala yake cewa sannan kuma zuwa ga Ubangijinku za ku ɗakuna masu husuma a gobe alƙiyama ya ku masu girma ya ku wanda aka jarce su da yin shuhura ya ku waɗanda aka jarce su irin wannan shuhura. ya waɗanda suke da matsayi a cikin zukatan mabiya saboda yawan bibiyar irin wannan al'amura na shuhura da kuma tsari na technology da kuke bibiya to ku ji tsoron Allah a cikin al'amuranku da followers ɗinku kuma ku sani cewa shuhura jarabawa ce bala'i ce tana da kuma tsari da abubuwan da ya kamata a tsare waɗanda ake ganin su a cikin wannan rayuwa ɗin da kuma abubuwan da ake tuntuɗewa kuma ku dinga kiyaye al'amuranku da gaskiyar ku da ikhlasin ku a wajen lalata ayyukanku, ku kuma ku kiyaye waɗannan al'amura waɗanda suke masu tsari da albarka lallai ku nemi ci gaban tsohora a wajen kira ga addini na gaskiya da yi makasa hidima da kuma tsare ta da kuma zaman lafiyarta ku zama makullin buɗe alkhairi kuma sannan masu rufe sharri sai ku samu shura a cikin tsari a wajen tabbatar da addini da kuma matsayi da kuma tunkuɗe masu cin mutuncin musulmai da bayanin gaskiya da kuma tabbatar da taimakon masu ita gaskiyar Allah ya isa zama gata wajen masu tunkuɗe sharri da kuma tabbatar da gaskiyar al'amarinsu da kuma mawdu'iyar tsarinsu da kuma abin da suke ɗauke da shi na gaskiya wajen mutane da suke ƙoƙarin tabbatar da tsarin shuransu a wani ilimi mai kyau da kyakkyawan ɗabi'a da kuma kyawawan manufofi wannan shi shine burinsu suna da kyakkyawan tsari a cikin mutane suna tunkuɗe waɗancan al'amuran kuma wasu mutane kuma an haramta musu an ƙasƙantar da su an sanya cikin kunci Allah shi ne abin taimako akan duk abin da suke aikatawa a'udhu billahi min shaitanir rajim Allah ta'ala ya cewa ya kone suka sun masu imani idan fasiki suka zo fasiki suka zo muku da wani labari to ku nemi tabbatuwarsa ku nemi tabbatuwarsa kada ya zama kun waye gari a cikin wata al'amura na jahilci sai ku waye gari kuna masu nadama akan abin da kusanci kuna aikatawa Allah ya amfani da mu da ku da abin da ke cikin shiriyar littafi da kuma shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah mu albarka da inda ku a cikin wahayoyi na guda biyu da kuma shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku tabbatu akan wannan magana da nake gaya muku ina neman gafar Allah da ni da ku ku nemi gafar Allah ku tuba gare shi lalle hakika Allah ya kasance mai gafara ne mai jikai ne godiya ta tabbata ga Allah kuma muna gode maka da kuma godiya ni yawa bayan haka ya ku bayan Allah lalle hakika ku gode Allah ta'ala akan abin da ya muku na alkhairi Allah ya ba ku dama da kusurai salati taslimi da albarka ga annabi Muhammad sallallahu da sahabbansa da wanda suka bi ta farji gaskiya har zan kiyama da kuma albarka wadda take bibiyar junanta da kuma albarka mai yawa bayan haka ya ku bayan Allah ku tsoron Allah kuma ku sani cewa mafi girman shari'a ita ce littafin Allah da kuma littafin eh, sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi girman shari'a mafi sharrin al'amura su ne kirkirarin su kuma dukkanin bata bata ce kirkirar al'amari bata ce lalle ku riko da hannun jama'a lalle hakika Allah yana tare da jama'a duk wanda ya keɓance kuma yana keɓancewa ne a wuta sannan ya koyi uwa musulmi ku sani cewa al'amuran nan ba su tabbata ba akan irin wannan tsari har sai mun biji al'amuran da ya shafi tabbata da tsari na shugabanni domin kowa daga cikin ku mai ciwo ne kuma kowa sai Allah ta'ala ya tambaye shi akan ciwon da ya bashi ya zo a sahihain daga hadis Abdullah bin Umar Allah ƙara masa yadda yana cewa ana tabbatar da wannan ne akan haƙuri da kuma gaskiya da hikima da kuma kyakkyawar ɗabi'a don haka yana daga cikin falalar Allah azza wa jalla da kuma girman baiwarsa da kuma karamcin da ya bamu shine karamcin da Allah ta'ala ya yi mu wannan al'umma din ta hanyar tsarin na haramain sharifai da Allah ta'ala ya ba su da kuma abin da Allah ta'ala ya ba su na tsari da kuma kyakkyawan shugabanci wanda ake samun shugabanci mai kyau yana tafiya kan tsarin wani abuwa wannan ita ce shura ta alkhairi alhamdulillah kuma muke bayani akan wannan ga waɗanda suke da kyakkyawan tsari akan wannan wajen hidima da suke yi ma wannan tsari mai kyau da Allah subhanahu wataala ya bayyana mana akan tsarin da muke gani a tafiya a kansa tare da kuma bibiyar wannan shekara ta tara da ake gani da kuma hidimar Allah subhanahu wataala da ya kaddarta akan wa'annan al'umma ta musulmai da kuma dukkanin al'amuran da muke gani wannan ne za mu tabbatar da mubayi'ar mu ta shari'a da ji da kuma da'a da jagororinmu Allah ta'ala taimake su ya karfafe su da kuma littafin Allah da kuma sunnar manzon a aqida da ibada da kusanci wanda muke kusanci ga Allah subhanahu wa da ita da muke da sika da shi kuma da abin da ke wajen Allah akan abin da ya tabbatar mana wannan tsari mai kyau da kuma al'amura waɗanda muke jin daɗin su da tsari da muke samu a cikin wannan tsari din da al'amura da muke gani waɗanda suke bayayyanuwa da kuma tunkuɗe ƙarerayi da abubuwan da ake bayani a kansu wanda suke wanda an ƙaurace musu wanda aka kauce musu wanda suke lalata al'amura na musulunci da kuma abuta musulunci haka wannan gari mai albarka da jagorancin da malamanta muke tafiya lalle mu wasu mutane ne da muka kyamaci duk abin da babu shar a cikinsa muna sun kuɗi duk abin da kuma zai zama akwai cutarwa a gare mu da kuma samun kyakkyawar kyakkyawan tsarin Allah da ya muna wanda yake tunkuɗe duk wani aibi da ake kare mu da shi Allah yana kyamatar duk wani aibi da ake kare mu da shi sannan kuma ku sani cewa lallai abin da ba daidai ban kauce masa na rana da duk abin da muke gani kuma ku zama masu afuwa da kuma tunkuɗe wani cutarwa ga duk wanda ya muku kar ku rama abin da aka yi muku Allah ta'ala yana kaddarta muku abin da kuke gani sannan ya ku waɗannan masu In mu da irin wannan mummuna ɗabi'ar muna muku bisharar ku saurara cewa wannan ba sharri bane a gare ku bal alkhairi a gare mu bal alkhairi ne a gare ku a addinin da kuma duniyar ku a wajen taimako da tsika da kuma ɗaukaka da yawaita lada da kuma ɗaukaka a wajen samun daraja wannan al'amari ne mai girma da muke gani Allah ta'ala yana bayarwa sannan kuma al'amura masu kyau da sunna wadda ke gudana gaskiya tana ɗaukaka ba ɗaukaka a kanta amma duk abin da ke kuma wanda ke kumfan teku ne yana tafiya baya amfani da mutane abin da kuma zai amfani da mutane tabbata Allah ta'ala ta muna karfafa da gaskiya ne akan ƙarya sai ta zama mai rinjaye a kanta Allah ta'ala ce kuma kuna da wai akan abin da kuke aikatawa bayan haka ya ku yan uwa mafi girman ɗaukaka a cikin ayyukanku da kuma tsalkakowa a wajen ubangijinku shine yawaita salatinku ga annabinku Muhammad zaɓaɓɓe wanda Allah ya zaɓe shi amintacce jagoran mu masu imani kuma rahamar Allah a bayan ƙasa kamar yadda ubangijin ku umarce ku da wannan ubangijin talikai Allah ta'ala faɗi a cikin magana mai girma a littafin sa mai girma yana cewa hakika Allah da mala'iku suna salati ga annabi ya ku da kasance masu imani ku yi salati taslimi ga annabi salati ya tabbata gare ka tekunsa yana cinkuduwa da junansa mafi tsanaka kuwa salati a gare ka da haske wanda yake fara da kai wannan al'amari na hasken da Allah ta'ala ya ba mu annabi sallallahu na salati daga tekunsa ne ake samun abin yake cinkuduwa Allah ƙara salati ga annabi Muhammad kuma iyali annabi Muhammad kamar da ka salati ga annabi Ibrahim iyali annabi Ibrahim Allah kai albarka ga annabi Muhammad iyali annabi Muhammad kamar da kai albarka ga annabi Ibrahim da kuma iyali annabi Ibrahim a cikin godiya kake ya Allah gode shi kai abun girmamawa ne Allah kai da khalifu na guda hudu shiryayyu waɗannan shi wanda masu shirewa Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi ta burkin gaskiya kuma suke koyi da su ya mafi alkhairin wanda ya yi afuwa kuma ya gafara Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka sanya wannan gari ya zama amintacce mai aminci da sauran garuwa na musulmai Allah Allah ka amintar da mu a garuruwan mu Allah ka amintar da mu a garuruwan mu ka datar da jagoran mu da masu kula da al'amarin mu Allah ka karfafi tabbatar wa imaninmu da kuma mai kula da al'amarinmu Allah ka dace da shugabanmu Khadim al-Armai Sharifai da yarimansa da kuma matsayin da ya samu na Prime Minister da abin da shi shine maslaha da musulunci da musulmai da kuma matsayin da yake kaiwa zuwa ga shari'a daga bayi da kuma gari Allah ka rubuta masu tabbatuwa akan gaskiya da kuma karfafa su da taimaka masu da duk sauran jagoran musulmai ya ubangin talikai Allah ka tsare mana mu, da mu, da amincin mu, da zaman lafiyar mu, da kuma mu da dakar da kuma sojojin mu, da wanda suke bakin iyaka a bodar mu. Allah ka karbi shahada wanda suke shahada ka warkar da marasa su wanda kuma suka mutu karbi shahada su Allah ya suka yi harbi ka taimake su akan abin da suke harbi a kansa ka taimake su akan yan adawar ka yan adawar su ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka karfafe su ya Allah kuma ka tabbatar da su akan hanya madaidaiciya ka nesantar da su akan alfasha da kuma fitina abin da ya bayyana da kuma abin da ya ɗuya gare ta ka gyara halayensu ka tsare jininsu ka zama kuma gata gare su akan dukkanin masu rauni a ko'ina su ya Allah Allah ka kawo wadata da kuma mafita ga waɗannan masu imani ya Allah Allah ka warkar da marasa lafiyar mu da marasa lafiyar musulmai Allah ka tsare wajajen ibada na musulmai daga ta'addanci masu ta'addanci Allah ka sanya su zama masu ɗaukaka haɗin wannan kiyama Allah duk mai nufin mu da musulunci da musulmai da cutarwa ka shirin da shi akan kansa ya Allah ka mai da kaudin sa a kansa sanya kaskancin sa zuwa gare shi ya Allah ya mai jin addu'a Allah ka saukan musu da mummunan bala'i ya ubangin talikai Allah ka haɗa kalmomin musulmai gaba ɗaya kan littafin Allah da kuma sunna ya ma abuci kyautayi da falala la ilaha illallah al-ali al-azim al-azim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله muna nesantar da kawunanmu da cewa ba mu da ƙarfi ba mu da dubara sai ta haka ya Allah Allah gare ka muke neman taimako da kuma karfafa kai ka ishe mu mu zama mai masu dogara gare kai Allah Allah muna kuma barantar da kawunan daga sharrin waɗannan makiyan namu Allah ka zama gata gare mu gaban mu da bayan mu da daman mu da hagu mu da saman mu ya Allah muna neman tsarin ka. ya Allah akan dukkan mai neman cutar da mu ƙasa gare mu kai ne wanda ya isa mu dogara gare shi kuma madalla da abin dogara gare kai Allah Allah ka ɗauke mana sharri masu sharri da kuma fajinci masu fajinci da bala'in dare da rana da kuma kaidi masu kaidi da makirci masu makirci da hasada masu hasada da muguntan masu mugunta ya Allah ya ubangiji masu rahama ya ubangiji masu girma Allah kai ne Allah wanda babu abin bauta da gaskiya da gaskiya sai kai kai ne mawadaci mu ne mabukata gare ka ka sauka mana da ma makon ruwan sama ka sauka mana da ma makon ruwan sama ka sauka mana da ma makon ruwan sama kar ka sanya mu gaske cikin wanda ake yanke ma wannan baiwa din Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu ruwa wanda yake mai albarka mai daɗi wanda yake mai amfani Allah mai amfani ba mai cutarwa ba wanda yake mai gaggawa wajen zuwa ya Allah ba mai halaka da gari ba Allah sauka kama da ruwa mai albarka ba mai bala'i ba ba mai rusa gari ba ba mai kuma kashe mutane ba ya Allah Allah ma nemi tsarin ka da gidan kaskanci Allah mu sauka mu da albarkatun sama da kuma ƙasa ya ubangiji masu amsa addu'a Allah ka ba mu a duniya da mu kyakkyawa lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka ba mu ka amsa mana ya Allah kai ne mai jin addu'a kai mana tuba ya Allah ka gafarta mana da mu da iyayenmu da mu da dukkan sauran musulmai maza da musulmai mata rayayyu da kuma matattu lalle kai mai amsa addu'a ne ya Allah karshen maganar mu nan? da addu'ar mu shi ne alhamdulillahi rabbil alami anan fadilta shek profesa minista mai kula da masallace guda biyu da sharifai masallacin makka da kuma masallacin madina ya tsaya da wannan gagarin kuma ya gabatar mana wadda malayi mana magana a kan ababe guda uku wanda duka sayi al'alaka alaƙa da juna na farko shine jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a kan rayuwar da muke cikinta da fitinar da ta sun kawo al'umma ta bala'in san shuhura son a san mutum a ta hanya ta barna da hanyoyi waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala musamman a social media waɗansu mutane sun zaɓi makan so suke sai an san su dole sai sun zama celebrity sun zama star a duniya sai suka zaɓi hanya wata ke mummuna ta ɓarna ta shaƙiyanci ta hanyar da Allah baya so mutane ba sa farin ciki da ita a lalle dole sai an san su wani a san shi a ban dariya comedy wanda ba lada a cikinsa sai zunubi da ƙarya a cikin irin wannan abubuwan da suke yi mutum ya yana fim saboda a san shi kuma ƙarya ce yake ba gaskiya ba ce yake yi ko mutum ya yana yin wasu ababe na neman shuhura ya dinga ba mu mutane dariya ko yana yin abubuwa waɗanda za su sa dole sai an san shi a cikin mutane ka gan shi yana saba ma Allah shi ne a san shi burinsa shine a ce wane ne idan ya wuce mala ya ce tayar da wannan ɗaukaka da suka samu a wajen saba ma Allah subhanahu wata'ala tayar da wannan matsayi da suke nema a abin da Allah yake fushi da shi manzansa yake fushi da shi mutanen kirki suke Allah wadai da waɗannan abubuwan Mun tsoron Allah ya ku bayan Allah wani dan a san shi sai ya dinga tafiya ma ba riga wani dan a san shi malaci sai dinga sanya kaya masu tsada domin dinga gan shi a ce ai wani kayansa na musamman ne ko kuma yana sanya kaya unique ma'ana duk inda aka ga irin wannan kayan to shi ne kadai ko mutum ya zama duk inda ga kamfani mai irin tanki kaza mai iri kaza to shi ne ko kuma duk inda ga motarsa a ce ai ga motar wani ga motar wani wani ne ya wuce ya mata lamba ta musamman ya mata fenti na musamman wanda ya saba ma tsarin alkur'ani da tsarin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi a cikin wannan abu nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hari akan wannan kamar da hadisi ya zo daga abdullahi bin umar cewa haramun ne mutum ya dinga sanya libasu shufara ma'ana kaya na shuhura me burinsa a ciki idan an shi a cewa wane ne wannan ba daidai ba ne son a sani riya duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala mutane su tsoron Allah su nisanci irin wannan ababen da Allah ta'ala baya so burin ka ne inda ka wuce a ce kai ne wannan ba daidai ba ne. mutum ya zama da an ga hotonsa followers ɗinsa su bi shi su dinga bibiyar me yake yi na yake wani duka hauka ne wauta ce ci ne rashin sanin ciwon kai ne ta kai ga mutum ma abinci zai ci sai ya ɗauko waya ya yi hoto a gani ga ina cin abinci ko murmushi mutum zai yi ko wani abu da ya yi hoto a gan shi yana airport ga wani zai hoto a gan shi ya hau mota ya matsa baki yana wani tattaro kyau wai dole sai an ɗauke shi hoto an gane cewa shi ne wani wanda duka ya saba ma Allah tsohura ce wanda ba ta da kyau haka mutum ko lemu zai sha sai ya ɗauko lemu ga manan an taɓa shan lemu yana ɗauka kansa hoto ko ibada yake ya ɗauki kansa ga muna a wajen umara ga muna addu'a bakin ka'aba duk wannan ƙarya ce ƙirƙirar ƙarya ce abinda da kake yi a lokacin ba shi kake so a gani ba to malam ya nuna mana wannan abin ya saba ma Allah subhanahu wataala kuma Allah na fushi da masu wannan abin saboda ƙarya ce kake son ka yi kuma kake so mabiyanka su gani cewa kai matsareci ne ko a dinga tallace-tallace irin wannan mutanen mutum yana celebrity ko na star sananne abu jama'a a zuwa bashi talla saboda a dinga bibiyarsa duk wannan abin ya taba ma Allah saboda da shuhurarsa ake so a yi amfani da ita wajen jawo hankalin mutane abu koya da kyau ko ba da kyau ƙarya zai yi zuna cewa jama'a ni ne wani naku ina tallata muku wannan kayan da masana'anta ka za ta yi duk masoya na ku saya wannan ƙarya ce kai baka san abin ba baka yi amfani da shi ba amma ka zo tallata abin da ke ƙarya ne to wannan mala ya tsoratar da mu akan wannan musibar take tankarar al'ummar na sallallahu a kafafen yada labarai da kuma kafafen sada zumunta na social media ce duk wani ƙarya ce mun Ya ta yace madalla ga mutanen da kuma su suna da shuhura ne wajen taimakon addini misali yanzu muka ce shi a shek sudai ba wani musulmi zai ce maka bai su sudai ba shuhura ya same ta alhamdulillah amma ina ya samu shuhura ya sami shuhura ne a wajen addini ya samu shuhura ne a wajen taimakon addinin Allah sama da shekara talatin da shida ko da bakwai aikinsa shine limanci a wannan masallaci mai alfarma limanci a wannan waje ɗaukaka kalmar Allah karantar da alƙur'ani zuwa wajaje na addini wannan madalla da wannan shuhura da su ne samu madalla da ita mu ma duk muna neman Allah ta'ala ya bamu wannan ya zama mun zama masu alkhairi masu taimaka ma addini duk inda aka ji magana ka kan addini kake taimakawa wannan shuhura babu laifi ita ta ce ni'ma hadhihi shuhura ma dalla da wannan shuhura din wanda taimaki addini a takaice wannan shine abin da malai karta da mu a cikin wannan kuɗi ba mu zama masu taimako addini ana malai karkare wannan sallah fadilatu sheikh professor abdurrahman sudai wanda ma dalla da irin wannan shuhura ta shi babu wadda ba ta son ta haifi da irin su dai kana limancin ka'aba tsawon shekara talatin da bakwai kowace mahaifiya na san tana son ɗan ya zama ya samu wannan matsayi a duniya to kaga ya samu shuhura amma ta ina ta aikin alkhairi ba ta ƙarya da ƙage da yin abin da ba daidai ba a nan ma laika ƙarshen wannan sallah tare da kuma ba da ya gabatar mana guda biyu abinda malai kansa da mu na daidai Allah ba mu ladan aiki da shi wanda kuma muka yi kuskure wata harshe wajen bayani ba neman afuwar Allah da gafararsa Allah ta'ala gafarta amma da wannan kafa da ta kawo muku wannan shiri kai tsaye a daidai wani lokaci amma da fadilta Sheikh Abdulrahman Ibn Abdulaziz As-Sudais da jagorance mu wannan tsiba ni da na fassara na gabatar Abdul Muttalib Muhammad Awul Kusu ne kace muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah haɗa mu a wani mako da alkhairi نسأل الله